من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi da farko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zinuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo rana ta biyu a kowane mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na Sheikh Uthman ibn Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wa taqabbala min yau ashirin da biyu daidai kenan ga watan Rajab na shekara ta dubu da da da talatin 1438 Hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin ga watan hudu na shekara ta da goma sha bakwai miladiya a yau za mu tashi akan wata gaba wanda take ce hal na za'a mu'awiyatu alal khilafa shin jayayyen mu'awiyatu da sayidina mu'awiya da sayidina ali shin akan shugabanci ne jayayyen da ta shiga tsakanin shin a kan shi mu'awiya bai yadda da khalifancin sayidina abubakar a aliyu ba ne ko kuma jayayyen su akan wani abu daban ne saboda wannan gaban eh, rigiman sayidina mu'awiya da sayidina ali an yi ta zugugu ta masu son su bakanta tarihin musulunci su ci zarafin sahabai su abin nan sun yi ta samun waɗannan wuraren sun yi ta yin abin da suka ga dama ba waɗansu sukan karanta shi a haka a gurɓace ba tare da an tace ba sai ka ga mutum kana rigima da shi akan mutuncin sahaban manzon Allah shi kawai ka bar shi kawai ya ci mutuncin sahaban manzon Allah shi kawai ka bar shi guban da ya sha kawai ya zuba ya watsa ta a ko'ina ina fata duk yadda muka ɗauko tarihin mun fahimci dai babu wata jayayya tsakanin mu'awiya da sayidina ali akan khalifancin sayidina aliyu shi muawiya ya yi muwafaka ya yadda da zaben eh, sayidina ali ya masa a ya masa komai inda suka samu saɓani kawai shi muawiya a yi gaggawa a zartar da hukunci ga wanda suka kashe sayidina usman shi kuma sayidina ali yana gani ba a lokacin da muawiya yake so bane za a zartar din kawai shine shine tambayan ta zo hal na za'a mu'awiyatu alal khilafa shin mu'awiya yayi jayayya yayi challenging sayyidina ali akan khalifancinsa da zabensa da aka yi to malaman tarihi sun ce an abi muslimin uh, al-khawlani annahu dakhala ala mu'awiyata shi muslim alkhawlani ya shiga wajen sayyidina muawiya radiyallahu anhu wa arda Fakala lahu sai ya tambaye shi face to face ido da ido gaba da gaba ya ce ni kan mu'awiya an ta tunazi'u aliyan a an ta mithluhu ni kan mu'awiya kana jayayya da sayidina ali ne akan zaɓen da aka masa na khalifa jagorancin ne bai maka ba zaɓen da aka masa ne bai maka ba kana ganin kai kana daidai da shi ne a an ta misluhu fakala mu'awiyatu da buɗan bakin mu'awiya Allah ubin ya ƙara yadda da shi ya ce la wallahi la wallahi ku duba ya ce a'a wallahi na rantse da Allah ba ni da ja a akan mubaya'a da zaɓe da shugabancin sayidina Ali inni la a'lamu ni ina tabbatarwa ina sane har ga Allah anna aliyan afdalu sayidina ali ya ni qualities da matsayi da komai na zaɓe. hatta ma a wajen daraja shi a inda ya sani wa a haƙƙu bil amri kuma shi ya yi dizabin shi ya fi cancanta da wannan al'amarin na shugabanci bayan mutuwar sayidina Usman. bani da ja kan wannan walakin sai dai alastum ta'lamuna anna Uthmana qutila mazluman duba shin ba ku da sani cewa sayyidina Usman an kashe shi a bisa zalunci an zalunci sayyidina Usman an zubar da jinin shi shin ya kamata waɗannan mutanen su tafi innocently haka su tafi kawai babu wani free kawai babu wani abin nan wa ana ibnu ammihi kun san ni dan babban sayyidina usman ni dan sa ne wato baban shi abu sufyan domin muawiya mahaifin shi shine abu sufyan muawiya ta binu abu sufyan to wan baban sayyidina usman ko kanin baban sayyidina usman saboda haka muawiya da sayyidina usman ƴaƴan menene uba ne ƴaƴan ubanni ne wa ana atlubu bi damihi ni matsala ta kawai damuwa ta ina neman jininsa haƙƙin zubar mai da jini ina neman wannan abun lalle ai hukunci kar jinin shi ya tafi kawai babu a banza haka ba tare da an kamo waɗannan an hukunta su ba fa'atu aliyan ku je wajen sayidina alin ku ce masa faƙulu lahu ku ce masa falyatfa ilayya qatalata usman ya miƙo mun ya turo mun makasan sayidina usman wanda suka kashe shi wa usallimu lahu al'amra ni kuma un sake un sauka un sauka daga wannan mukamin da nake kai na na na govno ko yawa shi govno ne domin ya tura mai leta ya sauka sabon shugabanci ya zo sabon gwamnati ya sauka ya ya ya sauke gwamnoni Sayyidina Usman zai dora nasa inda kawai shi mu Sayyidina Muawiya ya ja ke nace shi fa ba zai sauka ba as a governor sai an miƙo masa wanda suka kashe Sayyidina Usman ya hukunta su yace wajen da yake da ja kenan kawai ba wai khalifancin aliyun bane bai masa ba radiyallahu anhu fa'atau aliyan jama'a masu shiga tsakani suka je wajen sayidina ali fakallamuhu suka masa magana cewa wai ka zaƙulo ka yi ƙoƙari duk inda makasan sayidina usman suke a zaƙulo su a miƙa su a hukunta su shi kuma fa'a ba alaihim sayidina aliyu ya ƙiya saurare su ya ce ba mu'awiya bane zai bashi shi umarni tunda shi ne shugaba ina fata an gane ko kamar shugaban kasa yanzu ya ce wani gwamna ya sauka ya ce zai abin nan kuma shi ya naɗa shi naɗin ba wai irin namu ba ne kowane jiha su zaɓin shi aka a'a shi ne in ya hau ya tura kawai gwamnoninsa yawa irin mulkin sarakunanmu da na yawa irin mulkin su ko mulkin sarakunanmu dai kawai yadda da suke lokacin sayidina eh, lokacin eh, wannan mujaddadi dan hodi a duk ya tura wakilansa ko wace sarakuna ya ba su tuta saboda haka ba abun ba demokradiya ba ka cewa constitution ne ta zaɓe ka a state ɗinka ba za ka sauka ba a shugaba ne in ya hau yake tura kawai wakilansa a kowace jiha saboda haka walam yadfa alqatalata shi bai mika sai dina ali bai mika waɗannan da suka yi kisan ba kamar yadda mu'awiyan yake so ko mun san shi da eh, ra'ayin sayyidina ali a bisa haka duk mun yi bayani jiya fa mu'awiyatu lam yaqul innahu khalifa shi mu'awiya bai ce shi wai ya ware bangaren sa bane ya ɓalle daga sayyidina ali shi ma ya zamanto khalifan kansa a sham siriya a'a ba wai yayi wa sayyidina ali tawaye bane ya ware ya balle ba haka bane yanda gurbatattun littattafan tarihi suke nunawa sayyidina muawiya sahabi ne mai daraja mai albarka yana daga cikin marubuta wahayin manzon Allah sallallahu musamman wanda da aiwa manzon Allah wahayi zai kira shi ya dictate masa ya rubuta ya fi karfin a ce wai ya balla ya balle shi ya ya fita ina fata an gane yawwa sun fi karfin irin wannan abun duniya ya rufe musu ido sun fi karfin wannan gaba daya wanda ya lizinci manzon Allah sallallahu alaihi a rayuwansa ya zauna da shi ya rubuta wahayi da hannunsa a gaban manzon Allah annabi yana dictating masa shine duniya za ta shige shi ta rude shi hmm? saboda haka fa muawiyatu lam lam yaqul innahu khalifa shi mu'awiyar bai ce shi khalifa bane a'a walam yunazi aliyan kuma bai yi jayayya da aliyu ba sayyidina ali amirul eh, mu'minina ko aliyan al-khilafata abadan abadan bai jayayyan shi ba akan bai yadda da shugabancin sayyidina ali ba ne. sam walidhalika lamma tanaza'a saboda haka yayin da suka samu jayayya kama saya ake kamar yadda zai zo nan gaba wasarar tahkimu sai aka ce to gaskiya a nemi waɗansu sahabai manya su yi su ba da hukunci akan wannan su shiga tsakani wanda za su samu dai a sulhunta tsakanin bangaren sayyidina ali da bangaren shi sayyidina muawiya domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu eh, eh, wa in ta'ifatan kai minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma idan bangarori biyu na mummunai suka samu saɓani da jayayya a tsakaninsu ku sulhunta tsakanin su ku zauna a samu manyan sahabai su zauna su ga shin ra'ayin sayidina Ali din na cin zakulo su a yanzu ɗin a kashe su din da ra'ayin mu'awiya da yake gani lalle dole sai an zakulo su yanzu a kashe su da kuma matsayin sayidina ali a matsayin shi ne amir general amir gaba ɗaya. da matsayin shi mu'awiya a matsayin shi na gwamna da waye dace saurari wani ya bi umarnin wani duka a zauna a tattauna a samu matsaya ba sai an zub da jini ba وكتب هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين mu'awiyata sai sayyidina ali ya rubuta yace da alƙawari da sayyidina aliyu amirul mu'minina yayi yayi wa muawiyatu dan abi sufyan kana yace sai mu'awiya ya ce masa a'a la taktub amiral muminina ina fata an gane ko walau a atuka ala annaka amirul mu'min ma qataltuka kaga irin abu ruwayoyin da aka ruwaito kenan ina fata an gane ko na'am Ya ce wai ya ce masa da na zabe ka da na yadda da na maka mubaya'a kan kai amirul mu'minin ai da ban yaƙe ka ba kun sa iri wannan kaman wanda aka yi lokacin manzo Allah ko a sulhul hudaybiya da yace hada ma ahada alaihi muhammadu rasulullahi ko quraishan suka ce a cire rasulullahi din to ai shi ma muawiya ana sayyidina al da ya rubuta mai takarda yace ka cire ka cire amirul mu'minina eh da kai amirul mu'minina ne ai da ban da na zaɓe ka a matsayin amirul mu'min da na yadda ai da ban yaƙe ka ba walakin ismaka wa ismi faqat yawa ka rubuta zallan sunana da sunanka kawai hada min aliyu kawai ila muawiya ta kawai thumma altafata ila al wa qala sannan ya juya shi sayyidina ali yace uktub ismahu qabla ismi sai muawiyatu yace wa ko ah, amirul mu'min sai ya ce ka rubuta sunan shi uktub ismi ka rubuta sunana kafin ka rubuta sunan shi kafin sunana li fadlihi saboda darajan shi da falalansa wa sabiqatihi fil islam da rigaya da yayi zuwa ga musulunci muawiya yace haka a fara gabatar da sunan sayyidina ali saboda yana da falala sama da muawiya din wajen rigaya wajen musulunci da musulunta da karɓar musulunci ya fara gabatar da sunan shi don girmamawa walam yakun alqitalu baina ali wa muawiya qitalan yakin da aka yi tsakanin sayyidina ali radiyallahu anhu da shi muawiya radiyallahu anhu da aka yi ba wai don khalifancin muawiya bai yadda da khalifancin sayidina aliyu bane abadan kwata-kwata ba akan wannan ishu din bane walakin alqitala sababahu sai dai dalilin yakin da ya faru a tsakaninsu anna aliyu yuridu an ya'zila muawiya shi sayidina ali yana son ya sauke shi ne muawiyan ya fara sauka tukuna tunda irish reshuffling na cabinet da gwamnoni sayidina ali duka ya ya sassauke gwamnoni me yasa saura duk za su sauka shi yaki shi wa mu'awiyatu rafidun lil azli shi mu'awiya yaki sauka din hatta yuqtala qatalatu ibni ammihi shi ra'ayin shi ba zai fa sauka ba sai ya kashe waɗanda suka kashe ya dan baffansa shine waye sayyidina Uthman saboda yana da fawa da yana da fawa a lokacin shi gwamno ne yana da sojoji matuƙa duk ariyan Siriya da Sham yana ƙarƙashinsa kuma da ya ba da umarni za a zartar shi yana ganin wannan lokaci ne da ya dace opportunity ne da ya dace tun fawa bai kubuce masa ba gara ya tsaya ya ga lallai sai ya tura runduna an kashe waɗannan tunda yana da fawa yana da sojoji da runduna a ƙarƙashinsa shi kawai point of argument na shi kenan shi fa ba zai sauka ba sai ya tabbatar ya zartar da hukunci ga wanda suka kashe sayyidina Usman to ina ji wannan al'amari ne na khalifa ko ba haka ba al'amari ne na khalifa ishu ne na ƙasa gaba daya ba wai na ɗan wani yanki ba ishu ne al'amari ne na shi shugaban ƙasa shine yake da sai ba wai wata jaha ba ko ni individual abu ne wanda sai an kalle shi ta hangan musulunci ba sai ka kalle shi ka hanga ai dan uwana ne ka mai da abun personal kenan ai don dan uwana ne na jini komai ana kallon shi ta mahangan musulunci ne to saboda haka shi yaƙi rafidun yaƙi ne lil azli ya sauka hatta yuqtala qatalatu ibni ammihi sai an kashe waɗanda suka kashe ɗan baffansa aw yusallimuna ilaihi ko kuma su ya miƙa musu shi ko shi sai dai Ali ya kashe su a can a tabbatar ya kashe su ko ya tura su zuwa ga shi Muawiyan ya kashe to in kisan ne shi zai kasa shi sai da Ali zai kasa sai an tura su gun mu'awiyan. to a takaice dai falam yakunil mawdu'ul khilafa kama yusha tsakani da Allah abinda ya shiga tsakanin su na rashin jituwan da ya kai har ai aka yaki aka dan kofsa aka dan kafsa ba wai don bai yadda da shugabancin sayyidina Ali ban ina fata an gane ko wa kana adadu jaishi aliyin mi'ata alfin yawan sojojin sayyidina Ali da suka karkashin sa dubu ɗari ne wa kana adadu jaishi mu'awiyata ta saba'ina alfan yawan sojojin muawiya kawai dubu saba'in ne kaga na sayyidina ali dubu ɗari na muawiya dubu saba'in a ce waɗannan su kafsa ai za a rasa wa kutila ammaru ibn yasir an kashe ammaru dan yasir wa kana fi jaishi aliyin yana cikin rundunan aliyu magoyan bayan sayidina ali aka kashe shi a wannan yaki wa kana annabiyyu sallallahu alaihi li ammarin akwai wata rana da manzon Allah ya furta ya furta magana yace wa ammar yace ya ammaru ya kai ammar sataftuluka alfi'atul baghiyatu za a samu waɗansu ɓangare na musulmi masu ta'addanci za su kashe ka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a wancan lokacin yayi pointing cewa magoya bayan sayidina ali ne akan gaskiya magoya bayan eh, sune ne yan tawaye yan ta'adda kaga tun a lokacin to daga wannan sai malamai suka kalli manzo Allah ya daɗe da faɗan wannan kalman ya kai amma za a samu wani ɓangare na musulmi 'yan ta'adda da za su kashe ka to malamai suka kalli da abun ya faru sai suka kalli abun da idon basira sai suka ga ashe magoyan bayan sayidina ali ne akan gaskiya ce. waɗancan ine da suka ƙi jima shugaba domin shugaba dole a zaman to a sam'u wa ta'a iya ce saukaka saukan kuma ka yi ɗa'a tunda shi ne shugaba fa haƙƙin haƙƙin da nauyin hisabin rashin kashe waɗancan da suka kashe Usaidina Usman yana hannun shugaba Amirul Mu'minina so kai da kake gwamna baka da fawon wannan Allah ba zai tambaye ka gobe kiyama ba in ma zai tambaye ka zai tambaye wane ne a lokacin khalifa domin shine mai sai a mu da Allah ya ce mana marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga barna ya canja barnan da hannunsa su waye hadisi yake nunawa masu fawa masu fawa a hannu wanda za su tada battalion su tada runduna su ce ana barna ana kaza shugaba ya zartar a canja abun a hana barnan da karfin tuwo da karfin soja da bakin bindiga wa man lam yastati wanda ba zai iya ba fa bi menene fa bi lisanihi aka ce sune malamai fa man lam yastati wanda ba zai iya ba fa bi fa bi qalbihi in ma kai magana za a kashe ka baka isa ba to shine sai a dawo masu kananan fawa yawa yaron ka baya jin a gida yana abin nan sai ka kauda abin da yake mai dame da hannu kaga akwai inda za a kai din kai ma kace sai dai a hada shi da police duk da cewa kai mai fawa ne a gidanka amma fawanka ba ta kai na gwamnati ba kaga ba za ka dauko bindiga ba ka ce falyughayyirhu bi yadihi zai amfani da bindiga a gida saboda akwai barnan da yara sun ki nayi nayi sun ki a'a naka is limited akwai abin da zai taso maka a gidan ma ka ce to wannan gaskiya mu haɗa shi da 'yan sanda kawai ɗaure shi a haɗa shi da hukuma a gara shi to shi ma idan wani abu ya taso wa ƙasa shugaban da yana gani yana ji ana zubar da jini ana ƙona duke kamar yadda ya wuce ya faru da buɗin nan alhakin waɗannan bayin Allah da zubar da jininsu da rayukansu da dukiyansu da ya salwanta yana wuyan shugaban da yake da fawa a iya wannan lokaci shi Allah zai tambaya gobe kiyama shi Allah zai tambaya gobe kiyama ko gwamna yana da iko ya haɗa runduna ya shirya su ya tura ba tare da izinin chief of army a chief abin nan commander in chief ba shine shugaba to shine mu'awiya Allah ubangiji yadda da shi wannan responsibility din nauyin zartar da hukuncin kisa akan makasan sayyidina Uthman yana wuyan shugaba ne amirul mu'minin na gaba daya wani gwamna ba zai ce shi zai hada tashi rundunan ya ba su umarni ba tare da umarnin amirul mu'minin ba ya ce su je su yi wannan kaga dole a samu matsala bayan da za a kasa ya samu ya zauna lafiya a ce akwai umarni guda biyu shugaban kasa ya ce a'a wani can gwamna ya ce shi a ba zai yiwu ba dole ina so ya zauna wahada hula sharika lahu duk wanda ya bullo a kasa ya ce shi ma shugaba ne bari ka ga baya so abokin tarayya fa shugaba bai so ballantana Allah maɗaukacin sarki kaga dole a samu matsala dole a samu matsala din ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri ina muke eh, to kila lil imami ahmad bin hanbal imamu ahmad dan hanbal dai kun san tabi'i ne tabi'ai ne su ne wanda suke biye ma sahabai su rayu da waɗansu sahabai an tambayi imamu ahmad aka faɗa masa allah ubangi ya masa rahama ni kan akrama kallahu hadisin nan da annabi ya ce taktulukal fi'atul baghiya ammaru waɗansu ƙungiya ‘yan ta'adda za su kashe ka’ akramakallahu kana da magana a game da wannan hadisin ka kara mana bayani da sharhi qala sai imamu amr yace la atakallamu fihi ni ba zan yi magana akai ba ba zan tsoma bakina akai ba mutum yayi ta yayi ta kokari sai ya nuna wa mutane wannan ne mara gaskiya wannan ne mai gaskiya ya yi ta tone-tone har mutane su su ji sun dan rage kimanta wani daga cikin sahabai ya ce abin da ya faru dan ya faru ba ruwan mu da tsoma baki Allah da ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu bar abu a haka duk mutumin kirki daga cikin sahabai daga cikin tabi'ai daga cikin malamai as-salafu salih ahalus sunna nagartattu babu wanda ya rika tone-tone game da abin da ya faru tsakanin waɗannan mutane domin bin diddigin da tone-tonen da to kullum a yi tone-tone kullum a yi tone-tone to zai kai har a samu cikin mutane wanda zai tsani wani sahabi a kai matsayin da wani yana ganin aiwa ne a zalimi ka kalli sahabbai ka ce wannan ne azza kai to shi sa malaman kirki suka ce Walkaffu an amma shajara ku mutum ya kame bakin shi daga dukkan irin waɗannan rikita-rikita da suka faru tsakanin sahabai yanda Allah ya damƙe hannunka baka tsoma shi ba baka tsoma shi ba ba da kai aka yaƙi ba balle har Allah jarrabe ka ka kashe wani sahabi yanda Allah ya damƙe hannunka bai kawo ka zamanin ma ba Allah ya kawo ka a irin wannan zamanin hannunka baya cikin wannan zubar da jinin wani to ya kamata ka kare harcin ka ma kar ya ci mutuncin wani da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya kawo ka lokacin da ake fitina da zaman to akwai manya-manyan sahabai da ka kashi ya za ka tashi gobe kiyama to Allah bisa hikimansa da rahamansa ya, ya, ya, kawo ka a zamanin da ma babu wannan ma fitinan ba ba a yi ta da kai ba tunda Allah ya tsare ka me yasa kai ba za ka iya tsare me harcinka ba tsare harcinka kai dai duk wanda aka ambata ka ce radiyallahu anhu kuma ka so su dukkan sahaban nan har ga Allah ko mu ba a fafata a kafsa nan na izala wanda da izala tu ba sa kafsawa na izalan kaduna da najos duk ba alu sunna bane to me kai kafsa to za ka samu to suna sunan wani istihadi ne ma wani nan istihadi ne ba samun ɗariƙa su kafsa mabiyan eh, shehi da mabiya rabiu eh, menene eh, su shakarar ba a kafsa ana kafsa ba hammata iska da kyau to ba a samun irin wannan a cikin al'ummar musulmi ana iya samu ba a kafsa a masallaci ki an cire imam tura shi ta window waɗansu karbe shi ta waje don mun ga waɗannan abu ta kofar mawai an gan shi da mutunci ba nan, buɗe window a miƙo guji ta waje ba a samu a masallatai to ana samun irin wannan misunderstanding din wa in ne minal mu'minina Allah ce idan kungiyoyi biyu na mumunai kaga dukkan su boss Allah ya kira su me mumunai suna nan dai a mumunan su iktatalu suka yi fada da juna to fa aslihu bainahu Allah ya kawo su ladan sulhu mai dimbin yawa ladan sulhu la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw aw ma'rufin aw islahin bainan nas sulhun ta tsakanin mutane sanaya nuna kuma yana daga cikin as-sadaqatu ka sulhunta tsakanin mutane suka irin wannan ana samun na misunderstandings ne suka ana samu to saboda haka shi imamu ahmad an kamai irin wannan hadisi ne yana so ya nuna mana abin da ya dace ahalus sunna mutumin kirki yayi idan aka kama ka akramaka lahu da Allah ni ka hadisi nan da manzo Allah ya ce ya kai amma waɗansu ‘yan ta'adda za su kashe ka wai waɗanne ne ‘yan ta'addan nan ne ka ce Allahu a'ala domin yana so ya ji kacin mu'awiya da mabiyansa to ci ah yan ta'adda ne ashe to shi yadda zai maka tambayan wani kalimatu haƙƙin ne uri da bihi albatin shi wani abu yake so ya tora na kyama da rage da rage kima da rage darajar sahabai ina fata an gane ka ce me matsalan ka game da shi din na'am me magana da yace eh manzo Allah sallallahu alaihi yace ah, waɗansu za su kashe sayyidina ah, abun eh, Ammar bin Yasir su waye Allahu alam kai ka ce ka sai imamu amr yace tarkuhu barin kutse barin shishigi a cikin wannan matsalar da ta faru a tsakanin su aslam shi ya fi ma mutum zaman lafiya a nan da kuma gobe kiyama kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni dai zan ba da amsa kamar yadda manzo Allah ya ce dai qatalatu alfi'atul baghiya eh waɗansu ɓangare 'yan ta'adda ne suka kashe shi su waye waɗannan ɗin ya ce a yadda manzo Allah ya ce dai 'yan ta'adda za su kashe su sun kashe shi shi kenan abinda na sani kenan eh kada ka yadda ka shiga tone tone wa sakata sai imam Ahmad ya yi shiru anan saboda in kace masa su waye din ne dai to rashin sanin su ba zai rage ka da komai ba sanin su ko ba zai kare ka da komai ba ina fata an gane ko wannan shine Allah ubin ya sa mu dace sai gaba ta gaba ma'aman kana alhaqu gaskiya tana tare da wani bangare ne wannan al'amarin da ya faru waye akan gaskiya waye gaskiya ke tare da shi tsakani shi sayidina ali da muawiya qala ibnu hajar al-asqalani rahimahullah ibnu hajar al-asqalani Allah ubangi ya yarda da shi ya masa rahama yace zahaba jumhuru ahli sunna dukkan majoritin malamai ahli sunna majoritin malaman ahli sunna sun tafi ila taswibi man katala ma aliyu sun tafi wajen cewa wanda suka mara wa sayidina ali baya suka mara masa baya suka yaƙi a ƙarƙashin tutarsa su ne suke kan gaskiya domin har ga Allah Allah ya ce wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ku yi wa Allah ɗa'a da biyayya ku yi wa manzo ɗa'a da biyayya da shugabanninku sai dina Ali shugaba ne ana ya kamata idan ya ce kowa ya sauka ya sauka sam'an wa ta'atan ya kamata amirul mu'minina ya samu wannan ya ce ka sauka ka kidin nan ka saba masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yuti'il amira faqat ata'ani wa man ata'ani faqad ata Allah ko wanda yi wa shugaba biyayya tamkar ya mun ne in ji manzon Allah ni kuma wanda ya mun tamkar yayi ma Allah ne subhanahu ta domin shine mai kawa shugaban kasa zai ce minista ya sauka yaki gwamna zai ce kwamishina ya sauka yaki na ha haka Allah yarda da su gaba daya to shi yasa jumhuru ahli sunna wato taron malamai na ahli sunna gaba daya sun tafi wajen menene ra'ayinsu ya zo akan cewa wanda suka bara Sayyidina ali baya suka yaƙi a ƙarƙashin tutansa sune akan daidai sune akan daidai وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا ya tabbata cewa wanda suka yaƙi sayidina ali din nan yan tawaye ne bugat yan tawaye rebellion yan tawaye ina fata an gane ko mana wanda suka yi wa shugaba tawayen umarni su baka umarni kaki su ce ka yi kaki matukan abun ba saba wa Allah bane wannan ana kiran shi albaghyu tawaye wa a hadha taswib duk da cewa yan bangaren sayidina ali ne suke kan daidai to duk da haka ahalus sunna kuma sun yi ittifaki cewa babu wanda za ka yi zarga ka yi kondemin ɗinsa duk da cewa magoyan bayan sayidina ali su ne daidai baya nuna kuma ka rika kondemin ɗin waɗancan su ma sun yi ittifaki kada a yi kondemin ɗinsu sun ittifaki waɗanne ne akan daidai suka sake ittifaki cewa waɗannan kuma kar a yi kondemin nasu a zarge su shine fahum muttafiquna ala annahu la yuzammu wahidun min haula'i bal yaquluna ijtahadu wa akhta'u dukkan su dukkan su ijtihadi suka yi ijtihadin sayyidina ali radiyallahu anhu shine kar a kashe waɗannan yanzu saboda fitina usma a muawiya radiyallahu anhu wa ardahu a kashe su yanzu kawai wa in aqabtum fa aqibu bi mithli kawai an nafsu bi nafsi yanzu yanzu ayi shi shi ijtihadin shi kenan to kowa ya exercising effort ya iya kokarin shi to dama man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid wanda yayi ijtihadi akan abu sai yazo yayi daidai ya dace to yana da lada biyu wanda ya ijtihadi akan wani alkhairi sai yazo a kuskure Allah ba zai bashi haka ba zai bashi lada daya to sai mu ce da Muawiya radiyallahu anhu arda da Sayyidina Ali radiyallahu dukkan su sun ijtihadi kuma dukkan su sun samu lada sai dai na wannan ya dan fi yawa kenan amma kai baka isa ka ce zaka sa wani a wuta ba ko ka ce aljanna ka san mu yanke hukunci muka iya ba aiki ba aiki falalansu da jihadin da suka yi da menene ko wukan yanka kaza baka da ita ko maciji ya fito nan wani ya gudu na. ko sandan aka ba mu ne bigi maciji wallahi zai yadda sandan yayi gaba ne to su sun zauna da manzon Allah duba yanda Allah ji kan Sheikh Al-Hassan Said Adam to su yazo ya mana anan yace sahabi falalan sahabi kawai as-sahabi ta'arifin sahabi huwa man asha ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Waraahu wa'amana wa amana bihi ya ga manzon Allah ko da yi ne ɗaya ne ya hangi manzon Allah kuma ya yi imani da shi wa mata alal islam yi ne ɗaya ya ga manzon Allah kawai a rayuwansa manzon Allah ya zo wani taro ya hange shi daga can ya imani da manzon Allah kuma ya gan kuma ya mutu akan musulunci ko bai ga manzon Allah ba dai yana yana jin maganan manzon Allah daga inda yake cikin taron Allah bai bashi ikon hango manzon Allah ya ganshi face to face ba amma yana jin maganan manzon Allah sai dai jama'a sun tare shi shi ma an ce sahabi ne saboda makaho ya samu dama ya shiga cikin definition din sahabai wanda ya gan shi a wuni a yi ne ɗaya na minti ɗaya kawai an buga mai samsi sahabi ne yana cikin waɗanda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu'an yana cikin wanda manzon Allah sa sale ce law anfaqta mithla uhudin zahaban ma balagta mudda ahadihim wala nasifa da zaka ce da sadaka yau ka ɗauko kwatankwacin dutsen uhudu zinari kawai gold ko diamond ko tankwacin dutsen uhudu ka bada shi wa musulunci yace ba zai kai kamfato masara ko shinkafa zai da tafukan hannunsa shine mud muddu guda ɗaya kenan wala nasifa mud shine da haka manzo Allah yake ɗiban zakan da kai aka auna ya bada wannan dan mudun da ake aunawa mudun nabi kenan shine tafin hannun mutum biyu shine mud to aka ce rabin ma da ya bayar naka bai kai nashi ba to wanda ma ya ga manzon Allah a minti ɗaya kai ya yi iman da shi ina ga wanda ya rayu da manzon Allah wajen shekara ashirin da tun aka aiko annabi da annabci ya kwana da manzon Allah sallallahu alaihi waje ɗaya suka fita yaƙi tare wani yaƙi yaƙe yaƙin manzon Allah bai taɓa wuce shi a rayuwarsa ba ballantana mu'awiyar da ya zauna jikin manzon Allah yana rubuta wahayin da ake saukarwa sun yi jihadi sun yi kaza sun yi kaza ina fata an gane to so irin waɗannan abubuwa ka bar wa Allah al'amarinsa kai dai in ka tuno mu'awiya da su sayidina ali sai ka kawo ayoyin nan fa Allah ya ce radiyallahu anhu laqad taba alal mu'minina ko alal muhajirina wal ansari alladhina taba'u duka Allah yafe musu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مون سيمو يئر الناس رضي الله عنه ورضوا عنه Allah yace ya yarda su mu kuma kafi ya yarda da mu sai sai mun bi su bi ihsani in kai bid'a baka tare da su ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum fa ina fata an gane yawa shine Allah ubangiji ya samu dace saboda haka za ka samu waɗansu bala'in da Allah ya ɗora su zagi waɗannan su soke su eh yau laccan mu zalunci mu'awiya da yayi in ka je wajen yan shi'a ce zalunci mu'awiya Allah Allah ka ji wani ana abin nan wai za a ji ko kaza kaza da nana Aisha ta yi ina abunka da waɗannan ni wallahi ko lecture zan je yau aka zagi trump trump eh, menene donald trump gobe ma shine ita ce a zage shi jibi ma a zage shi allah zan gaji zan gaji bari in je kai inda zan iya alwala ku sallah amma kullum an zagi donald to an zage shi sai me a fata an kowane aka sa ana ta zagi ana ta zagi ba za ka ma gaji ba abu ɗaya abu ɗaya Shi ne jiya shi ne yau shi ne shekaran da shi ne wannan shekaran ne kaza shi ne kuma rayuwa a akida kullum. za ka gaji wallahi za ka gaji Allah wani ya so idan Allah ya kaddari wutan mutum haka ne to sai ya zagi mutum haka babba mai mutunci mai daraja idan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaddara yar azaban shi haka to sai ya zagi mutumin da bai kai waɗancan daraja shi sa kake gani zunubi a ramadana ya fi a wanda ba na ramadana ba zunubi a makka a harami ya fi a inda ba a harami ba zagi na da zagin wani ba kaman zagin sahabai ba ne ba kaman zagin sahabai ba ne saboda sun abin nan ba inda aka ce in ka zaki ni ni din nan sadaka na ta fi taka amma ta sahabai mudun da zai bayar masara a tafin hannu ya fi dutsen uhudu da zaka ba irin wannan ya fi karfi ka hakura kawai ka saduda ka hakura ka dama irin na zamanin ka kawai ka dawo musu kawai kana fama da Donald Trump yanzu eh, eh, ka farta haban nan haka fuskanci wannan ku karasa da shi ko Benjamin Netanyahu su ne masu kama ka matsala a rayuwa yanzu tilka ummatun karhalat laha ma kasabat wa lakum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku abin da suka yi ba za a tambayi ka kai kanka ne amma wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran ma inda Allah bai sanya masa haske bai da haske ina fata an gane bari mu samu gaɓa. za mu tsaya a can wa qala ibnu taymiya wa sai imamu ahmad ya ce ko ittafaqa ahlus sunna malaman sunna da ahlus sunna gaba ɗaya entirely sun yi ittifaki ala wujubi man itta'ani wajen wajabcin hana masu sukansu ala ala wujubi man'i ahadin man'i ala ahadin min as-sahaba sababi ma min hum walau urifa al hum minhum li'annahum lam yuqatilu illa an ijtihadin malam ahlu sunna sun ittifaqi cewa wajibi ne ka hana masu masu sukan su duk wani da kaji yana sukan su akan waɗannan al'amuran da suka faru a tsakanin su wajibi ne ka hana domin ba sun yaƙe bane don abun duniya sun yaƙe ne a bisa ishtihadi wanda ya yi daidai Allah ya bashi lada biyu wanda ya kuskure a bisa ishtihadi Allah ya bashi lada ɗaya wajibi ne in ka ji ana sukan su a game da wannan ka tsawatar وقال الطبري في تقوية, في تقوية مذهب من ناصر عليا إمام الطبري ga abin da ya faɗa game da ƙarfafa ƙarfafa ra'ayin wanda suka goyi bayan sayidina Ali ya ce laukana alwajibu fi kulli ikhtilafin ya ka'u bainal muslimina alhurubu minhu biluzumin manazili lama uqima ahadun ɗaya kenan lama uqima haddun wala ubtila batilun walau wala wajada ahlul fusuki sabila ila tikabil muharramat imamu tabar yace law kana alwajibu fi kulli ikhtilafin da abinda ke wajibi a kowane saɓani. da yake faruwa bainal musulmina a ce a guje masa a guje masa a guje masa eh biluzumil manazili saboda menene luzumtan almanazili biluzumil manazili domin a guje wa fitinan alizinci gidaje kar a fito kar a shiga da wani abu ya faru a ce da Allah mu bari a shiga gida kullum abu ya taso sabani ya taso a ce a bari da Allah a shiga gida to Allah ma uki ma haddun da ba sai da haddi ba ai dole a motsa din irin wannan din wala ubtila batil sannan ko da ba za a iya hana barna ba wala wajada ahlul fusuki sabila da mabarnata masu saba Allah da sun sabu dama ilartikabil muharramat wajen aikata abin da bai da kyau misali da in wani ya fito na fito da shugaba ce a ah, ku bari irin na sayyidina Usman ku bari an fito za a kare shi a ah, ku bari ni ban san a zubar da jini in ku masu ji ne gare ni kar wani ya fito kumai da takuban ku idan aka je za a ɗauki wannan method ɗin irin na sayidina Usman, mabarnata su taso su zagaye mutum za ya ce ni ban yadda ku taɓa su ba ni ban yadda wani ya ɗau mukami ba ya ce da maɓarnata sun yi riƙa a doron ƙasa dole a motsa ɗin a taɓa waɗansu dole a motsa a taɓa waɗansu hakan shine zai hana daga kan irin waɗancan maɓarnatan yi da Allah ayi hakuri a yafe kullum ayi hakuri a'a sai an taɓa waɗansu ne hakurin sai ya sa waɗansu su tsiro ma malam su ga kamar tsoro ne baka ga waɗansu sun lakata hancin janar haka ba yana yana wuce aka mai haka ka koma ayi wa ɗan sanda wa jama'a ayi wa abin nan wa gwamna sannan jana ma ya zo aka mai haka koma to akwai inda in an yi haƙurin to ma'ana sun tsira kenan sun tsira kenan amma kaga ai wani sa'i in an yi haƙuri wani sa'i sai a motsa shi ne ɗin yake karya mabarnata ina fata an gane kaga jajayen motoci su yi layi da igwa da abin nan ka ce haka ka ganan waɗansu taurari ne da tsuntsu ina ji akwai mata kuba ko duka haka ce koma to shi ne dole wani sa'in da Allah ya ce idan musulmi suka samu matsala aka yi ta cewa a bari a bari a sulhunta Allah ce fa in ba gad ihdahuma fa qatilu in ɗayan kuka ga ta ki ta yi tawaye ku yaƙi wanda ta ki din sai da haka din walaula daf'un nahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadat al da ba don Allah yana tunkuɗe waɗansu mutane su mabarnata su fito masu gyara su tunkuɗe su su bige su masharranci ya fito mai alheri ya zo ya take shi inda ba a haka din Allah ce da kasan ta gagara zama ina fata an gane ko qultu mawallafi wannan littafi ce haza kalamun sahihun idza tabayyana al-amr wannan al'amari ne magana ce mai kyau ta tabari idan al'amari ya bayyana walakin sai dai idza kanatil umuru mushtabihatan lazima al-ibtiab idan abubuwa dai na rikita rikita dai bainahuma umurun mushtabihatun to nan ne ya dace musulmi ya gudu kar ya shiga fitina wanda ke complicated fitina amma in abun is clear ga mara gaskiya ga mai gaskiya dole a don kofe mara gaskiya amma abu ne na rikita rikita wannan sun dau makami wannan sun dau makami wannan sun fito wannan sun fito yaya liman aka cire mu wane muke so ƙaryanku irin wannan karka shiga irin wannan karka shiga ina fata an gane ko falidhalika eh, takhallafa al-kathiru an al-musharakati fiha shi yasa a wannan yaƙe yaƙen da ya faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya akwai sahabai da dama da basu shiga ba basu shiga ba duk da cewa ga gasken da yana tare da sayyidina Ali din ijtihadin shi yafi yafi gaskiya wancan ma ijtihadin shi amma akwai khata amma duk da haka waɗansu sun kame su ba su goyi bayan mu'awiya ba waɗansu ba su goyi bayan sayyidina ali idan saboda haka fallabi yajibu an na'taqidahu abinda ya wajaba mu gane mu kudurce a zukatanmu anna talhata shi talha wa zubair da zubair wa aisha da nana aisha da su aka fara kafsa ko a waqa'atu jamal yakin jamal wa man ma'ahum da wanda suke goyon bayan su su uku din nan wa kadhalika haka nan ma idan muka dauki bangaren Ali sayyidina Ali wa man ma'ahu da wanda suke goya masa baya innama qatalu anil ijtihad dukkan su sun yaki ne a bisa ijtihadi mun san Talha da Zubair da Nana Aisha daga Makka kawai suka kamo hanya sayyidina Ali ma bai sani ba ko ba haka ba wal amru kana fitnatan al'amarin da ya fitina ce idan Allah ya turo ta ba maka sai ta faru wa ma'arakatul jamal bizat musamman ma yakin jamal din nan in particular lam yakun al istidad lil su ba su fito ma da wani runduna da shirin yaki ba suna na Aisha sun fita ne su nemi dai ina waɗanda suka kashe sayyidina Usman walam yakunu al qital ba su fito don su yaki musulmi ɗan uwansu ba ونقل ابن حزم وابن تيمية عن الجمهور الامتناع عن الكلام في هذه matsala. Ibnu Hazmin da Ibnu Taimiyya duka sun ruwaito daga manya-manyan malamai na sunna cewa ya kamata a hana mutane duk wani musulmi ya hannu ya hana kansa wajen bin diddigin wannan matsalan da tone-tone kawai a fitina ce Allah ya aiko ta a lokacin ta ta faru kuma ta me ta wuce kuma sahaban nan duka Allah ya ce da yana son su ka tsaya a haka da aka tambaye ka kace alhamdulillah kina ce wanda Allah dai ya tsare mu ba mu kutsa ba ba zan sa harce na a ciki ba shikenan ka kuta kenan da fata Allah ubangiji yadda da sahaban manzo Allah gaba ɗayan su Allah ubangiji ya hada mu da su a gobe kiyama Allah ubangiji ya yafe mana ya karba mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za mu tashi a ƙana ibnu taimiyya za mu ji shi kuma bayanin ibnu taimiyya da ya yi